milkshake. budaddiyar zuwa ga mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya fowa ya excellency sa wannan guduniyar wasika mai girma gwamnan jihar kano ah, ba na yi ta ci mutuncin ka ba ko dai in faɗi wani aibu a kan ka ba wanda ba kai kayi shi ba ko kuma in kirkiri wani abu da maka shi na kawo kara ne a gurinka a matsayin ka na gwamnan na jihar kano kuma shugaba wanda duk wani farastata da yana jihar kano yana karkashin ka mai girma gwamnan jihar kano an yi auren yar gidan ibro shekara biyu da idan wani abin da jin ya wuce ko shekara biyu da within a ah, mai girma gwamnan jihar kano wanda kai ne ka dauki nauyin kayan daki lokacin da media ta sa wani abu mutum na farko da ya sa wani abu shine usmaila na abu abakalau shine ya sa a cikin instagram na shi kowa ya gani kuma da mun gani mun ji daɗi mun yi murna ah, ismaila ma ba ka kallahu shi yana tsakaninka da family na yi kuma shi ne shugaban bangaren tace fina-finai duk wani abu da ya taso shi ne na shiga tsakiya don haka da na ga wani abu na ji daji na ce wannan is an idan an tuna da wani naka kai ma wata baka na za a tuna da amma abu da ya bani mamaki mai girma gwamna shi ne lokacin da na je gidan ana daure aure an daure aure ana kwashe kaya za a kai gidan amarya sai daga kwata-kwata kayan ba ma yana yin wayancan ba sai na kira eh, sai na je gurin mama ibro sai na tambaye ta ce na ga wannan kaya da ana sawa a mota ba ba kayan da na gani a hoto ba yaya ka ta ce a ba su kawo ba fa amma sun ce za su kawo sai na tambayi kan ibro ce to ya abu ya ke cike ce a to an ce da za kawo da ka muna saurare yanzu wannan sun ce mana mu ci mu dauki kayan bashi idan an aso so kudi za a so na kayan in an zo sai a biya sai muka siya daidai misali wanda muka ga za mu iya wannan kayan muka da na dubu ɗari bakwai ne ya ce to Allah ya sa ma ne amma duk da haka abu ne kwanta min a rai ba saboda na san mai girma gwamna ba za a sa wannan abu kai ba ka ba da kudi a da haka da na fito na kira Ismaila na ba aka kallawa waya waya shi bai shiga ba sai na kira falal durai lokacin suna tare ana yawon sinima magana sinima sai falal durai ya dauka na ce to kai ma na ga kasa wannan hoto me yana faruwa kuma kayan na ba kawo ba ina faka lalace suna tare ce ka yi magana da shi yaya wannan kaya ba kawo ba aka sa su a cikin media duk duniya ta gani cewa yi mai gida ya yi kayan can sai ismaila na ba faka lalace ya kira ni da ya kira ni sai ya fara fara baba tinubu kai alaka shi bai da muna siyasa na ce wani ne siyasa da ni da kai duka muna da apc tambaya magana abu kan hakkin marayu shine ya zama siyasa a'a to ai gwamno ya yi kiliyarin abu na wannan sati abu zai fita na ce to allah ya taimaka dama abin da zan gaya maka ne ya kamata ku bari sai an kawo kayan kafin ku san hoto saboda kada abin ya zama wani abu daban a mu za mu amfani da wannan saboda siyasa ne na ce to fine mai girma gwamna in yanke maka labari to cut the story short wallahi tallahi su mata lahi har yanzu ba kai wannan kaya ba ba kai naira da yana cikin wannan kaya ba wanda ni na yi bincike kai ka biya ne wannan kaya an nuna kaya na at least wannan kaya sun kai daraja miliyan biyar da wani mai girma mu an ce ka biya kudin wannan kaya kuma daga majiya mai tushe don da ka biya ba ba ka ji tsoron fito ce dan ne baka biya ba in yi challenge naka da girma gudu because ni ba dogara da kai ba ba taba zuwa gurin ka na samu naira ba tunda nake balle ce na ji tsoro samu na ya tsaya amma na yi maka adalci a matsayin ka na mutum da na ji cewar kai ka biya wannan me girma gwamna ismaila na ba a faka lawo abun da ya kai a gidan ibro buhun shinkafa biyu da dubu ashirin sai mai billahi da azim ba kai wannan kaya ba ba kai kudin wannan kaya da ka dan sa hoton su kariya kai na tura mutane an yi ma ismail alaba a lagu magana kan wani abu hakkin marayu nan a ba su hakkin su ba sai ya zama ana rigima duniya tana ce ba a ba su hakkin su yakiya yau shekara biyu da wani wani abu ka ɗauki kudin marayu hakkin marayu ka ba su ya hana mai girma a kan wani ne ka maka budaddiyar wasika kuma wannan budaddiyar wasika bai iya tsaya iya kai ba malaman jihar kano muna biyayya gare ku domin abu ya tashi kuna kallon mu ku gaya mana gaskiya to wannan mutum yana fakewa da cewa yana gyara addini da al'ada ga abun da ya yi ku shiga cikin wannan magana ku bi ma iyayen yayan duro haƙi mai girma gwamna wannan bawan allah ya ci amana ya ci kudi mara ya kamata ya fito da su a ba wayan na mutane haƙi su billahi azimu sai kwanana nan ne aka sai da gida aka biya kudin wancan kaya it's an it's an insult sai a gida gida da ya kamata a ce yariya an sa shi haya ana ba su wani abu da za su duka ci ne aka sai da aka biya kudin wancan kayan da aka hasa yanzu abin da ya sa na wannan magana yanzu a cikin wannan sati mai shigo wannan za a sake yi aure daya daga cikin ya gida yaro ba su talata ba kowa magana ba saboda gudun wancan abu da ya fa mai girma gwamna wulakancin da ya biyo baya hoton da aka sa mutanen da aka kaita suna zuwa gidan yariyar su je sai a gaba kaya bane sai a rika zargin iyayenta su sai da kaya su sai mata kananan kaya wanda ba haka bane wannan takarda wannan hoto sai da hada rigima tsakanin mijinta da ita su uku tana dawowa gida sai da aka shiga maka ce a haƙura da wurin wallahi ta mai wannan hoto ya hada fitina ba dan karbi ba a cikin wani aure maman yarinya da yan uwan maman yarinya sun ce an ba da kuɗi yan wani sun cinye wannan duk mun san da wannan magana muna ta kokari yadda za a a gyara magana bai gyaru ba na yi alkawari da mana ce idan aka zo za a har aka zo aure yarinya na gaba ba su ba da wannan haki ba zai fito zai kawo maka kuka zai yi gudan yawa sika duniya ta sani abu da ismaila na ba a baka lawo yayi kuma duk cas ɗin da yana da wani bashi fana da dolori ismail witness na bashi na bashi cas duk yadda za a yi a je a toshe wancan rigima kada a fito mu ci sha waje wallahi na daya rigima gwamnu kana rike da mukamin gwamnati executive director idi e kuma kana cin kudi marayu an dai kana fadi kai kana kawo jara what is that rigima gwamnu ka tura wakilai gidan ibro a yi bincike idan wannan magana na wakarya ne ba fi karfin dauri ba idan har hukuma za ta iya kama wanda yana kan mulki to waye babacin da gidan drama mu'aki I'm nobody a je a yi bincike idan na yi karya bai ma gwamna a sa ni kotu kada abin idan kuma aka yi shiru ni ba zo kun yi ba su fito su yi defending wani abu ba ba a kama ismana na ba a baka lawu ya biya hakkin mutanen nan ba ba a kama ni ni da na yi magana ba an karya ta ni ba to ba za mu daina magana dole daya cikin wannan have to happen dole daya daga cikin wannan ya faru ko a kirawo a ji a yi bincike a tabbatar da cewa ismaila na ba abakalawu ya ci kudu wani bayana a masin shi ya biya hakkin wayan mutane sannan ya ba position din shi ko duk wanda ya ce amana ya ci kai mara bai kamata ya rike position kuma gwamnati ba ya zauna da mutane a karkashin su ko kuma idan kun yi shiru ba ku magana ba mu kuma mu ci gaba da yaya ta wannan magana ko kuma ni a kamo ni idan yi bincike ni ne da gaskiya dole a samu biya daga cikin wannan hukumi muna saurare mai girma gwamnati mun kawo maka kara ne ba mu ci mutuncin ka ba saboda na yi bincike shi yasa ake cewa ka yi bincike ka yaku na ji ka biya kuɗi to amma so kudi wannan marayu a biya su hakin su that's all